Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM, Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Ma saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello ɗan mai soro da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. Yau talata bakwai ga watan Nuwamba na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari Najeriya ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2018 yau talata. Bayan haka za ku ji cewa cibiyoyin kiwon lafiyar Najeriya na fuskantar karancin magungunan jinyar saran maciji, lamarin da yake yin sanadiyar hasarar rayuka. A kan wannan batun yau muke son mu ji ra'ayoyinku, shin ta yaya Najeriya za ta daina dogaro da ƙasashen ƙetare wajen samun magungunan saran maciji? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Shugaban Amurka Donald Trump kusan a ce ya sauya zazzafar kalamansa game da Koriya ta Arewa a yau din nan. Maimakon haka ya gabatar da jawabinsa da ya nuna jajircewa da ƙwarin gwiwa da tabbacin da yake da shi game da koriya ta kudu yana cewa ya yi imani komi zai tafi daidai idan dai aka zo maganar barazanar mu idan dai aka zo maganar barazanar makaman nukiliya ne da kasar ta koriya ta arewa ke yi bayan ya kwashe tsawon rana guda yana ganawa da shugaba moon jae-in a birnin seoul shugaba trump ya ce an samu ci gaba mai ma'ana ta hanyar diflomasiyya wanda ya rage irin zaman ɗarɗar da ake samu a yankin na ƙasashen Asiya. Shugaba Moon John ya ce zaman lafiya a ƙasarsa na fuskantar barazana duk da yake tilas ne a ga cewa yaƙi bai sake barkewa ba a makurɗin na Koriya. A wuri ɗaya kuma shugaban na Amurka Trump ya ce da kafa dokoki masu tsanani kan batun mallakar bindiga ba zai hana a kai harin da aka kai a jihar Texas ranar Lahadi ba da ya kashe mutum 26. Hukumomi a ƙasar Italiya suna ci gaba da binciken mutuwar mata 'yan Najeriya aƙalla su 23 a cikin kwale-kwalen masu safaran mutane a tekun Bahar Maliya da ake zargin kashe su aka yi. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa da take sa ido a kan harkokin 'yanci rani da ake kira IOM a takaice. ta ba da labarin cewa an tsinci gawarwakin mutanen ne a jiya litinin a kusa da tashar jirgin ruwan italiya da ke salerno Ƙungiyar ta ƙasa da ƙasa mai kula da 'yanci rani da waɗanda suke gudun hijira ta ce an ceto irin waɗannan mutanen su 402 a ranar Lahadin da ta gabata a wani zagaye da suka yi a tsakiyar tekun Maliyan. su sun fito ne daga Afirka ta yamma. Su da gawar gawarwaken matan duk an kai su tashar jirgin ruwan da ke Salano. Mai magana da yawon ƙungiyar ta IOM, Mr. Joe Melman, ya gaya wa murya Amurka cewa ana kyautata zaton matan su 23 an daga Najeriya suke kuma tayiwa an yi safararsu ne domin a saka su harkar karuwanci. Iran ta musanta ikirarin da yarima mai jiran gado na Saudi Arabia Muhammad bin Salman ya yi cewa Iran ta kai wa Saudiyan harin soja sakamakon harin da 'yan tawayen Yemen suka kai kan tashar jirgin sama na kasar. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya bayyana cewa wannan ikirarin ba gaskiya ba ne kuma yana da haɗari matuƙa ya yi wannan furcin ne a wata ganawar da suka yi da ministan harkokin wajen birtaniya boris johnson yarima mai jiran gado muhammad bin salman a wata tattaunawa shi ma da suka yi da boris johnson ɗin na birtaniya ya zargi kishiyar tasu da aikata laifin yaƙi bayan da jami'an ƙasar saudiyya suka samu nasarar cafke wani makami mai linzami da aka auna kan filin jirgin saman da aka saka wa sunan sarki khalid a saudiyya. An kai harin ne a ranar Asabar inda ta gabata. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dakarun wanzar da zaman lafiya na tarayyar Afirka za su fara janyewa daga Somaliya a wata mai zuwa, kamar yadda jagoran ofishin kungiyar tarayyar Afirka a Somaliya ya faɗa. Francisco Madera ya faɗi haka ne a taron manema labarai da aka yi a Mogadishu, inda ya bayyana cewa dakaru dubu ɗaya daga ƙasashe biyar da suka hada da suka ba da gudunmuwa waɗanda suka hada da Uganda da Burundi da Kenya da kuma Djibouti za su janye. Ya ce wannan matakin na daidaito ne tare da shirin mika harkokin tsaro na ƙasar ga jami'an tsaron Somalia. Wakilan Shirin Kiyaye Zaman Lafiya na kungiyar Haɗa kan Ƙasashen Afirka ko AU a takaice da aka fi sani da lakaban Amisom sun sha gargaɗin cewa za su janye dakaransu daga Somaliya. Rundunar tana taimakawa gwamnatin Somalia wajen yaƙi da ƙungiyar mayakan al Shabaab tun shekarar 2007. Mr. Madera ya ce za a yi takatsantsan wajen gudanar da tafiyar janyewar domin tabbatar da ba a yi sakaci da tsaron al'amuran Somalia ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau talata ne shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana wa haɗaɗɗiyar Majalisar Dokokin Najeriya kasafin kuɗin shekarar 2018 na Naira tiriliyan 8.6. Wannan shi ne kusan kasafi mafi girma a tarihin Najeriya. Madina Dauda wakiliyar sashen Hausa tana da ƙarin bayani. Key capital spending allocation in 2018 budget are uh, A. Power Shugaba Muhammadu Buhari kenan a lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗin shekara 2018 a gaban haɗaɗɗiyar majalisar dokokin ƙasar. Wannan shine karo na uku da shugaba zai bayyana a gaban haɗaɗɗiyar majalisar ɗauke da bayanin kasafin kuɗi tun da ya hau mulki a shekara 2015. Kasafin dai na naira tiriliyan takwas ne da ɗigo shida ya zama shine kasafi mafi tsoka a tarihin Najeriya. kuma shine aka yi wa lakabi da na farfado da tattalin arzikin ƙasar. Wannan karan dai an ɗora harsashen samun kuɗaɗen tafiyar da kasafin akan gangar ɗanyen man fetur miliyan biyu da ɗigo uku kuma akan sayar da ganga ɗaya akan dalar Amurka arba'in da biyar. Ga yadda Sanata Abdullahi Gumel ya bayyana kasafin. Al'ummar ƙasar nan za mu musu alfahari kan cewa wahala ta ƙare. Wannan kasafin kuɗi yana ƙunshe da abubuwa na more rayuwa ga al'ummar mu talakawan Najeriya. A bayyane Ƙananan ayyuka za su laƙuma naira tiriliyan uku da ɗigo hudu, manyan ayyuka na da tiriliyan biyu da ɗigo hudu. Ilimi ya samu biliyan sittin da ɗaya da ɗigo bakwai, harkar noma biliyan ɗari da goma sha takwas da ɗigo tara, harkar tsaro biliyan ɗari da arba'in da biyar. Ma'aikatar cikin gida ta samu biliyan sittin da uku, kiwon lafiya na da biliyan saba'in da ɗaya da ɗigo ɗaya, sufuri na da biliyan ɗari biyu da sittin da uku da ɗigo ɗaya, a harkar wuta da gidaje kuma an ware biliyan 558. Batun hanyoyi kuma, shugaba Muhammadu Buhari ya ce tuni har an gina hanyoyi kusan kilomita 766 a ƙasar. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya shine shugaban kwamitin kula da hanyoyi na Majalisar Dattawa. Wannan ba karamin nasara aka samu ba, kuma mu kwamiti na hanyoyin Najeriya da wutar lantarki da gidaje bara mun samu biliyan 400 yanzu an samu biliyan 580. To sai dai ɗaya cikin 'ya'yan jam'iyyar APC shiyar matasa Khalid Ismail wadda aka yi kasafin a idanunsa ya yi tsokaci. Mu 'yan Najeriya za mu iya cewa ana kitso da kwarkwata. Don an gabatar da bajet na shekara 2017 shi yau muna watan goma sha ɗaya. babu wani abun da gwamnatin tarayya za ta iya cewa ta yi wa ɗan najeriya da bajet na shekara 2017 kuma an maimaita baya ne saboda shekara ta 2016 irin abin da ya faru yanzu shine abin da ya faru so muna jin hankalin gwamnatin tarayyar najeriya ta dubi halin da 'yan najeriya suke ciki kalubale da 'yan najeriya suke ciki yanzu da kuma gwamnatin nan gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari ya ishi mu izina wannan kasafin kuɗi na shekara 2018 ya ɗara na bana da kashi 16 cikin 100 abin jira a gani shine ko kasafin na baɗi zai taimaka wajen cika muradun gwamnatin apc madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya madalla a gaida Madina Dauda. Kwanan nan rahotanni na nuna cewa mutane 250 sun mutu sanadiyar saran maciji cikin makonni uku a jihar Filato da Gombe. A halin yanzu kuma karancin maganin jinyar saran maciji a Najeriya ya kasance babban kalubale wanda ya sa ake samun yawaita mutuwar mutane. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji na da ƙarin bayani. Jihohin da ke da matsalar saran maciji a Najeriya sun hada da Plateau, Nasarawa, Benue, Gombe, Bauchi, Adamawa da Taraba. Shugaban asibitin da ke kula da saran maciji wani sashe na asibitin jami'ar Jos da ke garin Zamko a karamar hukumar Lantan ta Kudu a nan jihar Plateau Dr. Titus Dajel ya ce matsalar da suke fuskanta wajen jinyar shine karancin maganin saran macijin da yanzu haka aka daina shigo da shi daga kasar waje. a namu yankin a zamko a lantan mukan gan mutanen da sun kai kusan 100 zuwa 150 a kowane wata wanda suke zuwa asibitin da saran macizai to a kwanan nan dai da shike ba magani mutane da yawa sukan mutu a watan goma kawai mun samu mutanen da sun kai kusan goma da suka mutu da saran macijin saboda ba magani maganin saran maciji yana da tsada eh, akan kawo shi daga kasan waje ne yana iso a nan a tsakanin kudi dubu ashirin da biyar zuwa dubu talatin kowane kwalba daya kuma idan mutum ya samu tsara maciji yakan bukata kwalba ɗaya ko kwalba biyu ko kuma idan ya makara waɗansu sukan saya suna jinya a wurare daban-daban kafin su zo a lokacin damuwa ya riga ya shiga sukan karba har kusan kwalba hudu kafin mutum ya yi rai saboda sadan shi shine muna kira ga gwamnati kowane lokaci cewa a yi yanda za a fara yin wannan maganin a nan kasanmu mu domin lokacin da baturai suka yi bincike da aka samo maganin saran maciji na kasanmu abin da ya kamata ya biyo baya shine gwamnati ta shirya wuri a fara yin maganin a nan saran macizai yana kamun mutane ne da suna kauyuka wanda ba su da kuɗi ba su da muryan da za a ji su lokacin da ana jin su shine lokacin da ana bukatan zaben su kana ganin kaman ya kamata jama'a su koma wajen gargajiya jinyan gargajiya na saran maciji akwai dan matsala kamar yawancin sara macijin yana sa zuban jini ne wani lokaci jini zai zuba cikin kwakwalwa wani lokaci mata tana da ciki sai ta fara zub da jini har ya zo ga aihuwan da zai zo da masala to idan tana jinyan gargajiya ne wannan akwai masala sosai yaya jama'a za su kare kansu daga saran maciji idan ka san kana inda ana yawan samun saran maciji ka dinga nemi babban takalmin roba wanda ake kiran shi boot ka sa in za ka shiga gona sannan kuma a yi kokari a share bayan gida da kyau sannan waɗansu suna sa hatsi a cikin ɗakin da suna kwana mun san cewa bera zai zo cin eh, hatsin nan maciji zai bi shi maciji na cikin gida kenan wannan zai zama da hatsari sosai dr titus dajel kenan shugaban asibitin da ke kula da saran maciji a nan jihar plateau zainab babaji Alhaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. To, Ubangiji Allah shi kyauta. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wannan batun. Shin ta yaya Najeriya za ta daina dogaro da ƙasashen ƙetare wajen samun magungunan saran maciji? Abinda muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kenan. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Mun sami kira na farko daga Taraba. Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Ina magana da Alhaji Uba Tawakkali daga Taraba kamar hukumar Ibbi. To Alhaji muna A yi eh, ra'ayi na nan yi gwamnati inda hali ta haɗa kai da masu maganin gargajiya don a takaice garanti akan samun maganin cizon mashiji na gargajiya a guraren bakin fata. Mm. Bakin fatan da aka daina nan su ya kamata haɗa kai da su gwamnati ta haɗa kai da su za a iya samun sirrin mawa. To mun gode da ra'ayinka da fatan gwamnati ta ji wannan shawarar taka yanzu kuma bari mu je da maturu. Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Kuna tare da buba wanzan kasuwar dan maturu. To malam buba wanzan muna jan ka. Yawwa ni ra'ayina a nan ko kuma gudunmawata da zan iya bayarwa dangane da tsarin maciji a kasar mu Najeriya musamman ma arewa maso gabas zan ce. Mm. to yana da kyau a gaskiya gwamnatin ƙasa ta najeriya ta duba ta gani dangane da kirkire-kirkire na maganin kimiyya a wani lokacin akwai wani malamin da ya bayani yanzu akan cewar daga kasashen turai ke kawo mana to ya kamata gaskiya najeriya tunda muna da masana sosai su binciko mm. masanan nan su ba su haɗin kai idan suka ba su haɗin kai su yi kokari su sama mana magungunan da yake kashe eh, cizon maciji kuma a gaskiya ya kamata kamar gwamnoni ma su ma ya kamata su ba da gudumawa sosai sannan kuma maganin gargajiya din akan samu wani lokacin akan samu magani garanti to amma wani lokacin akan samu matsala in maciji ya ciji mutum har ya zo shi ya zama mara killa sannan a ɗauke shi a kai shi asibiti to yana da kyau duk wanda maciji ya sare shi a yi maza maza a kai shi asibiti kuma gwamnatin najeriya don allah ta kula da talakawanta dangane da kiwon lafiyar su musamman ma bangaren macizin nan suna na buba wanzam kasuwar da maturu ku tashi lafiya. To Allah ya sa malam buba wanzam mun gode yanzu kuma bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Ina da Muhammadu Rabu mai manja kan lere. To malam Muhammadu Rabu muna jin ka. wallahi na bude ina kokarin tun ina wasiƙa ba waya ina sauraron Amerika amma kullum na yi na sai Allah ya sa na kama. Allah sarki to mun yi farin cikin samun ka to menene ra'ayinka akan yadda Najeriya za ta daina dogaro ga kasashen ƙetare wajen samun magungunan saran maciji? Muna da masu maganin gargajiya a nan gida garanti wallahi gwamnati da kai da su za a samu magani sosai kuwa. A kwakwai za a kuma cijiya ke zai mutum in dai zo nan a garin mu nan da kan dare wallahi muna da magani. Da an sa kawai zai fita za ga abin yana fita dafin yana fita. gini kawai ba wani matsala. saboda haka ne kawai rashin taimakon gwamnati ne da ba ta sa hannu a cikin al'amarin kawai mu mun zama da yake muna ƙauye da ba a damu da mu ba komai sai a ce an je waje zuwa wajen nan ba a gan su ba ne kuma duk da damu da mu ba shi ne kawai da fatan za a tashi lafiya To Allah ya sanya Malam Muhammadu Rabu mun gode har yanzu dai muna nan Kaduna. Hajiya Maryam Dauda barka da yammaci. Barka ka dai da wa muke magana. na Murtala ana kiran ku da gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Malam Murtala kana lafiya menene ra'ayinka? Lafiya na Hajiya Maryam to ai Hajiya Maryam ba ma maganin maciji ba gaskiya kamata a ce kamar wannan budget din da muka ga an yi shi wanda a tarihin Najeriya ba taɓa yi ba mu ji an ce ma an kafa kamfanoni na yin magunguna masu mahimmanci a nan ƙasar. To kin ga sai a yi da na maciji da na sauran dukkan cututtuka ma. Mm. abin da muke jin ra'ayin gwamnati kenan ce kokari dai da Allah a budget din a sassaka kamfanonin yin magunguna da fatan za ku tashi lafiya to amma malamar mun gode yanzu kuma bari mu je kwanta gora Hajiya Maryam Dauda kina magana da injiniya mai gero makeri kwanta gora jihar Niger. To injiniya mai gero makeri kana lafiya menene ra'ayinka? To gaskiya ya dace gwamnati da ya tafi saboda samun maganin maciji saboda gaskiya yana kawo illa sosai. kuma maganin ya tsada in an an ka samu wannan jaraba a kaddara sai ka ji allurar shi dubu talatin dubu sittin to gaskiya talaka akwai wahala gare to ya dace gwamnatin tarayyar najeriya da mm. ya kokari a samu maganin allurar mace mai sauki gaskiya tsakani da allah don abin nan ya ce yana ci mutane to a to mun gode injiniya mai gero makeri yanzu kuma bari mu je lafiya. to eh, hajiya maryam barkanki da waraka barka ka dai da wa muke magana. mai magana bashir tela ne daga nan lafiyan bare bari headquarter na jihar nasarawa kuma sakatare na kungiyar murin nasara to yana da kyau kwarai da gaske gwamnati musamman gwamnatin tarayya a inganta masu magungunan gargajiya don kuwa akwai masu magunguna waɗanda idan waɗannan al'amuran ya tashi akan je a sami kuma sauki mm. yana da kyau a kara musu karfin gwiwa da kuma ma abubuwan da aka kamata don ko najeriya ko itatuwa da dama duk wani cutar da yake duniyar nan insha Allah a Najeriya ne za a bincika musamman masu magungunan gargajiya to insha Allah za a samu mafita mafitan kenan na gode Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare bari to mun gode malam Bashir yanzu kuma bari mu je Adamawa Assalamu salamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Oh, da injiniya Kingsley kuke magana daga Adama. To injiniya Kingsley kana lafiya menene ra'ayinka? ni ra'ayi na yadda ya kamata aka zana budget da a nan Najeriya ya kamata sai a samu doktoci tun da Allah ya taimaka muna da likitoci sai Allah ya taimaka kuma gwamnati ta yi tafiya da doktoci a samu su je ko sa kasashen waje. Mm. Muna jan ka injiniya Kinsu. Wani a kasan waje sai su dawo. Sai su je su yi wasu kwasa-kwasai kenan yadda za a haɗa magungunan kake nufi. yawwa eh sai su dawo nan najeriya sai su zo su yi mana nan kasanmu to mun gode injiniya kingsley da kuma duk sauran mutanen da suka kira wayoyinmu suka bayyana ra'ayoyinsu za mu dasa aya nan sai kuma gobe idan allah kai mu za mu sake baku wata damar yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 3 da minti 51 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin mu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda yanzu hake iya cewa aski ya kai gaban goshi dangance da shirye-shiryen wasannin kokowar gargajiyar kasar tuni aka kammala a sassa daban-daban na jihohi takwas na jamhuriyar Nijar tankaɗe da rairaya a mataki na ƙananan hukumomi da gundumomi inda za a runtuma zuwa yin tankaɗe na jihohi a jihar Tawa garin Buza shine zai karɓar bakuncin 'yan wasar na koko kokowar gargajiya wasa mafi farin jini a kasar ta Nijar domin yin zazzage na fitar da waɗanda za su wakilci jihar a wasannin kokowar gargajiya ta takobi ta ƙasa da zai wakana a birnin Zandar. Idan muka tsaya har yanzu a jihar Tattawa ana iya cewa lokaci na ƙara matsowa dangance da wasannin da za su gudana na ranar Goma sha takwas ga watan Disamba shekara 2017 albarkacin ranar da ta zamanto jamhuriya inda birnin wasannin na tawa shine a wannan shekarar zai karbi bakuncin wasannin da aka raɗa ma suna tawa sakola kuma tuni ake ci gaba da gine-gine na ƙara sabunta wuraren wasanni da wuraren da za a gudanar da shagulgula daban-daban albarkacin wannan zagayowar ta ranar da Nijar ta kasance jamhuriya. A kasar Jamus idan muka leka kuwa dan wasan kwallon ƙafa nan dan kasar Gine mai suna na Biketa dan shekaru 22 shekaru da haihuwa da ke buga ma ƙungiyar kwallon ka ta Leipzig ya sha goma euro 415 dalilin yin kucen neman lasisin tukin mota da takardu na gogi kamar yadda kotun birnin Leipzig ta yi bayani yanzu haka dai shi dan wasar da ke yunkurin komawa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta ƙasar Ingila a kaka mai zuwa ta kwallon kafa ya rigai ya ɗauka kara akan wannan zancen haruna mamman ba bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma ga sharhin murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka shekaru shida da rabi da suka wuce da aka fara yakin basasa a siriya 'yan kasar fiye da miliyan biyar suka gudu daga gidajensu don guje matar zoman da gwamnatin bashir al-assad take yi ma 'yan kasar a yau mutane fiye da miliyan biyar sun nemi mafuka a kasashen da ke makwabtaka da su irin su turkiya lebanon da jordan yanzu haka kasar jordan ta ba da mafaka ga 'yan gudun hijira 655 wanda kashi 38 'yan ƙasa da shekara 11 ne Saboda tsanani da rashin imani da ke tattare da rikicin, dubban 'yan gudun hijirar suna fama da lalurori na zahiri da baɗini. Wasu sun zama da ƙasassu a dalilin raunuka masu tsanani da suka ji, waɗanda suka haɗa da rasa gaɓuɓuwa ko rauni ga jijiyar gadon baya. Wasu kuma sun samu na ƙasa ta ƙwaƙwalwa saboda wannan rikici da ke zagaye da su. ta hanyar wani shiri daga ofishin kawarsa makaman yaƙi ƙarƙashin ma'aikatar harkokin wajen amurka wata ƙungiyar farar hula a nan amurka da ake kira polis wacce take cibiya ce mai ayyukan haɓaka tattalin arziki da ci gaba ta ƙulla ƙawance da wata ƙungiya mai suna asian development training incorporated don gina wata cibiya da za ta horas da waɗanda irin wannan fitina ta aukawa za a kafa cibiyar a jordan Wannan ƙawance na Polis a tallafa wa wasu cibiyoyi da ake kira Albadar da cibiyar Al-Hussein da wacce ake kira Syria Without Borders da kuma cibiyar Al-Salam. waɗanda suke taimakawa waɗanda nakiya ta yi wa lahani da wasu da abubuwan fashe-fashe suka yi wa illa ta wajen sama musu gaban jiki na roba da keken nakasassu da takalmansu suna kuma ba da horo ga 'yan gudun hijirar da suka rasa sassan jikinsu don su masu taimaki wasu takwarorinsu Wannan ƙawance na taimakawa wajen rage musu damuwarsu. Muhimmancin aikin ya haɗa da horar da 'yan gudun hijira da suka rasa sassan jikinsu dalilin fashewar nakiyoyi ta yadda za su warke sosai. Sannan daga baya za su zama gwanayen masu taimakawa wasu su masu miƙe. Wasu daga cikin masana wannan fasahar sun riga sun koma Siriya don taimakawa waɗanda suka ji raunuka a dalilin yaƙi. A sanarwar da shugaban shirye-shirye ta wata ƙungiya da ke kawar da nakiyoyi a Jordan da Siriya, madam Natali Wazir da ta rubuta kwanan nan a wani shafin yanar gizo-gizo. Tun a shekarar 1993, Amurka ta ba da gudunmuwa fiye da dala biliyan biyu da miliyan ɗari tara ƙarƙashin shirin kawar da makaman yaƙi da suka haɗa da nakiyoyi. Wannan shiri ya kuma ƙunshi tallafi ga waɗanda suka tsira da suke a ƙasashe fiye da ɗari. A matsayinta na ƙasar da ke kan gaba wajen ba da taimakon kuɗi da fasaha domin kawar da sauran makaman na yaƙi. Ƙasar Amurka tana sa ran ci gaba da haɗin gwiwa da sauran ƙasashen ƙawayenta da ke yankin. Wannan shine sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Masu kada kuri'a a jihar Virginia makwabciyar nan birnin Washington DC za su zaɓi sabon gwamna a yau Talata, ɗaya daga cikin zaɓukan da ake jin zai nuna alamin yadda ake kallon shugaba Trump da jam'iyyarsa ta Republican. Mafi yawan ƙuri'un jin ra'ayin jama'a sun nuna cewa Ed Gillespie na jam'iyyar Republican da mataimakin gwamnan jihar ɗan jam'iyyar Democrat Ralph Northern suna kusan kunnen doki a jihar ta Virginia da a siyasance ake mata kallon mazari. A ɗaya ɓangaren kuwa, a jihar New Jersey, gwamnan jihar da ba shi da farin jini ɗan jam'iyyar Republican Chris Christie sai ɗaya daga cikin mataimakiyar gwamnan jihar Kim Guadagno ta jam'iyyar Republican ko kuma Phil Murphy na jam'iyyar Democrats ne zai gaje shi, ko da shike ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna ɗan jam'iyyar Democrat ya yi mata fintinkau, Zaben na yau Talata na da matukar amfani ga jam'iyyun na Republican da Democrats domin kowacce tana kokarin ganin ta samu kuzari gabanin zaben rabin wa'adin da za a yi a baɗi. Shugaban Amurka Donald Trump kusan a ce ya sauya zazzafar kalamansa game da Koriya ta Arewa a yau din nan, maimakon haka ya gabatar da jawabinsa da ya nuna jajircewa da ƙwarin gwiwa da tabbacin da yake da shi game da Koriya ta Kudu. yana cewa ya yi imanin komai zai tafi daidai idan dai aka zo maganar barazanar makamin nukiliya ne da kasar ta koriya ta arewa ke yi bayan ya kwashe tsawon rana guda yana ganawa da shugaba moon in a birnin seoul shugaba trump ya ce an samu ci gaba mai ma'ana ta hanyar diflomasiyya Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu madauke da wani sabon shirin. a madadin hafsat bello dan mai soro da ta taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniya Mamalan zubair ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya